tashi gaban iyayenki cikin gata da kulawa ni kuma na tashi a tasha ba tare da taimakon kowa ba babu wanda ya tallafa mu babu wanda ya taba sona sai kiyayya da hantara a yanzu kuma har abada rayuwata ta kace ki gaggauta cire kanki daga cikin hadari dan ni hadari ne wallahi ta zan cire kaina daga rayuwarka bayan ka san ni na'ura ce da zan dawo da rayuwarka kamar na kowa na yi nisa a cikin ta'addanci ba zan iya dawowa da ke tunani ba to wannan ne zai daga maka hankali kai ma ka shiga rayuwarta ni ma dai abin da na gani kenan mai gida san da kake min cike yake a zuciyanka amma kana so ka karyata kanka saboda baka so ka bar ta'addanci ni ban san menene soyayya ba ciyayya kadai na sani kuma ni dan tata ne so da yawa kina nuna mu so ne dausayin farin ciki so ne fitilan da ke haskaka zuciya yayin da ta fada cikin duhu matsananci dan Allah karki bani karki taba yin nisa da ki riga kin da namun soyayyar ba zan taba jure rashin ki ba a rayuwa ba zan taba barin ka ba na mallaka maka rayuwata na da gangan jikina You are under arrest. Hakan yake nufi. shan so. shan so shiri ne wanda zai dinga zuwa muku nan ba da jimawa ba domin samun shi da zarar mun daura don na mana subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna shan so TV. Mun gode.